to dai abin da nake cewa jama'a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen malamai da suka tashi bayanin su wane ne sahabbai don mu fahimci ayoyi da hadisai wanda ambaton sahabbai ya zo a cikinsu sai suka ce sahabi shine mallaqiyan nabiyya ba a ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin in ka ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam ka cire wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma bai gan shi da ido ba saboda la'alla shi mutum ne makaho akwai irin su hassan ibn thabit wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tashi ya yi waƙoƙi na ba da kariya wa manzon allah sallallahu wasallam ya mai da martani kan zambo da cin mutunci da zagi da aibantawa da kafirai suka yi a cikin waƙoƙinsu wa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ka tashi kamar da martani mala'ika ruhul qudus yana tare da kai to wannan bawan Allah baya cikin waɗanda Allah ya hukunta idonsu ya tsinkaya ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana cikin sahabbansa shi yasa malamai suka ce ingantaccen magana shine kace mallaqiyan nabiyyi laysa marra annabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin kace marra'ahu wadda bai gan shi ba daga cikin sahabbansa saboda wannan uzurin ko wancan saboda makanta to lallai ka fitar da shi daga cikin sahabbai wadda kuma yana ciki ya sadu ya ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma ya zama mu'minan bihi laqiyahu ƙazatan. saboda wani zai iya zuwa ya ce maka a yau yau dinnan da nake magana da muke cikin shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai iya ce maka me wani zai iya ce maka na yi mafarkin manzon Allah na sadu da shi mun zauna har ma la'alla na shaye masa gumi ko na masa wannan aikin ko na masa wancan aikin na yi wasu abubuwa na ɗaukakan musulunci ko na ƙoƙarin ɗaukaka musulunci a gabansa har ya yaba min duk haka ya faru tsakanina da shi ga kuma irin siffar manzon Allah a yadda na ganshi a mafarkin kuma har ya yaba min da sauransu sai mu ce duk da haka kai ba sahabi ba ne saboda haɗuwan da ake eh, kirga wadda ya yi shi da manzon Allah cikin sahabbai matukar dai ya yi shi yana mumini matukar ya mutu akan musulunci shine ya sadu da shi ya haɗu da shi ya gamu da shi a hali na farke ba yanayi na barci wadda mutum zai iya ganin komi a cikinsa ba tare da cewa kuma hadisai sun nuna cewa mutane za su iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki to amma bai sa ka zama sahabi ba in ka ganshi da irin sifofin da bayanin su ya zo cikin hadisansa ingantattu da siransa shi ta wajen tsayinsa gashi ta wajen eh, kalan gashinsa gashi ta wajen kazansa gashi ta wajen faɗin ƙirjinsa gashi ta yadda giransa yake da sauransu da wani sifar tasa kuma ka gan shi ya zama abin da la'alla in har ya maka magana ko ya maka umarni ko wani abu makamancin wannan ya zama wani abu ne da bai fita daga shari'arsa ba bai saba wa shari'arsa ba ci a wani da ka lazimci sallolin nafila ko ka kula da azumin nafilfilin alhamis da litinin Allah yana son haka to kaga wani abu ne da me da amma shari'a ta tabbatar da shi amma in kai mafarkin wani sai ka ce kai kana zaton annabi ne ko yadda mafarkin ya nuna maka cewa annabi ne sai ya umurce ka da wani abin da kuma a shari'arsa a ayoyi da hadisai an hana aikata shi cewa abin da nake nema a wajen ka yanke zumuncinka ko ka saba wa iyayenka ko kuma a ka rinka jinkirta sallah daga lokacinta to lallai wani shaidani ne kuma za ka samu saboda me ba ita ce siffar annabi sallallahu lokacin yana raye ba Siffar shi ita ce wasici wa mutane da su kula da iyaye su kula da sallah su yi kaza su yi kaza sai ya zama ko da ta bangaren siffofi na jiki ka faɗi siffofin daidai da siffan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to amma kuma bai dace da shi ba ta fuskar me siffofi na halayya da ɗabi'u da kuma abin da ya ta umarni a lokacin da yake dare kenan ana iya haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki amma kuma duk wanda ya haɗu da shi ba zai zo ya mana da'awan cewa shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malamai sun ce sahabi shine wanda ya sadu ko ya haɗu ko ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi ya kuma mutu cikin musulunci matsayi na sahabbantaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya sa wasu sun rabauta da shi daga cikin maza ko daga cikin mata ko daga cikin manya ko daga cikin yara Allah ya hukunta wasu sun zo a zamaninsa kuma suka yi imani da shi suka mutu kuma a cikin musulunci lallai matsayi ne mai girma daraja ce da falala da Allah yake keɓance wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya ba su ita ba kowa ya samu wannan ba mutane da yawa sun zo bayan haka bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama tabi'ai ko kuma bayan rasuwan tabi'ai din eh, sahabbai suka zama tabi'ai bayan rasuwan tabi'ai suka zama tabi'u tabi'ina haka dai lamarin ya ta kasancewa har aka samu musulman yau za a samu kuma musulmai gobe har tashin kiyama to waɗancan mutanen da ake maka magana a kansu wata daraja ce da Allah ya keɓe wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya ba su ita yasa idanunsu suka yi arba suka kalli idon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan ku daraja ce mai girma yayin da wasu daga ciki lokacin da suka kalle shi suka iya wato ganinsa sosai har ma suka siffanta shi wasu kuma saboda darajan tashi da girmama shi ba sa iya sa idonsu cikin idonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam har ma ka ji sashinsu suna cewa sashinsu suna cewa lallai muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna girmama shi yadda ya kamata amma da za ka ce na siffanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan iya ba saboda ban kasance ina cika idona da shi ba ijlalan wa ta'ziman saboda kaiwa matuƙa makura wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai iya zura masa ido ya sa idonsa cikin ido ya kalle shi sosai ta yadda zai iya siffanta maka shi kamar yadda Ali bin Abi Talib da wasunsa su kuma sun gan shi din kuma sun zauna da shi kuma sun san shi sosai shi yasa suka siffanta mana shi in mutum yana so ya ga bayani kan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi na dalla dalla zai iya koma cikin kutubu sunan zai iya kuma komawa cikin shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi khususan da kuma littattafa da aka yi ta rubuta a babin ash-shama'il al-muhammadiyya ko shama'ilur rasul sallallahu alaihi wasallam na ibnu kathir ko na wani sa an yi bayani kan sifofin manzon Allah to sahabbai Allah ya taimake su idon su ya ga idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunnuwansu sun rabauta da jin wasiyoyi da karantarwa da jan kunni da nusarwa da ilmantarwa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa su kuma suna ji da kunninsu kai da ni ba mu samu wannan falala ba sun rabauta da gaisawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miko musu hannu sun rabauta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiransu idan sun kira shi zuwa gare zuwa ga wani bukatar kowace ya rasulallah ina da aure sai annabi sallallahu ya halatta ya rasulallah na shirya walima ne da abinci sai annabi sallallahu ya halarta ya ci abincin ya sa albarka ya rasulallah na shirya maka abinci ne kai da wasu daga cikin sahabbanka takaitattu sai annabi sallallahu alaihi ya dauko kamar mutum tamanin. ya tafi gidan irin su Jabir bin Abdullah ko wani daga cikin sahabban da wanda ya shirya abinci sahabi ya shiga wani hali kasancewar ya shirya takaitaccen abinci ne a mutum biyar mutum shida annabi sallallahu shi kuma ya dauko kawo mutum tamanin annabi sallallahu ya ce a'a kar a sauke abincin daga tukunya a bari a bari kuma ni zan dinga ɗiba wa mutane sai Allah ya sa albarka a cikin abincin sai waɗannan mutum tamanin din su ci sai ya zama tukunyar kuma kamar lokacin aka ɗora ta abincin bai yi alama zai kare ba su ne suka rabauta da su kira shi cewa ɗanawa ne an aifa min ɗa ya rasulallahi tattauna dibino a matsayin ta tahanik ka sa masa sanya masa suna ya rasulallah kai ne za ka sa masa suna ya rasulallah wane na ya rasu ka zo ka masa sallah su ne suka rabauta da wannan ko da wancan su ne suka rabauta da amsa umarninsa na kai tsaye yana ba da umarnin su amsa sawa'un a rayuwarsu ta mafi yawan lokaci wadda suka yi ta a garin madina ko a makka ko kuma har a hali ma na in an fita jihadi a nan ko a can sawa'un yakin badar ko yakin uhud ko yakin ahzab ko kuma irin hunain ko fathu makka ko irin yakin tabuka ko ghazwatu ta'if ko almuraisi ko dai sauran yaƙuƙuka da sahabbai suka nuna bajinta suka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma suka yi ƙoƙarin ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suka yarda cewa gwanda su a kashe su a kan shi a masa rauni ko jini ya fita daga jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga aikin su saboda sun yi aiki din a lokacin da ake bukatan aikin ake da matsanancin bukata mutane kowa yana ƙin shiga musulunci kowa yana ƙauracewa musulunci saboda yana ga addini ne na tsiraru takaitattun mutane ana cutar da waɗannan tsirarun su kuma suka yarda su shiga musuluncin a haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi aikin su ya kuma girmama musu shi har ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutanen baya din nan za su ciyar da kaman dutsin Uhud na zinari sahabi kuma ya cika kaman tafinsa guda biyu wancan na zinari shi kuma sahabi ka kaddara ko na dibino ko na dawa ko na masara almuhim shinkafa cikin tafi guda biyu ba na zinari ba mu kaddara inda ma a ce shi baya cika tafinsa guda biyu din na zinari sahabi ko guda ɗaya kai kuma kamar dutsen uhud wadda tsayinsa kilomitoci ne wanda ya san shi a garin madina ya san shi arewacin madina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balagha mudda ahadihim wala nasifa abin da kai kai kai na baya din bai kai cikin tafin sahabi guda biyu ba bai kai ma guda ɗaya ba wato Allah ya girmama ayyukansu ya karɓe su ya darajanta su idan muka kalli ayoyi da yawa da hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da kuma wallafe wallafen maluma a da da yau a jiya da yau za mu ga malamai sun yi ta kokarin har hada ayoyin nan har hada waɗannan hadisan da kuma maganganun sauran musulmai wadda suke ganin daraja da kiman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma an samu tsirarun mutane wadda su kuma suka yi suka a sahabban a jumlacensu a dunkulensu ko kuma suka yi suka wa ɗaiɗaikunsu wadda kuma sun bauɗe daga turba ko manhajin alkur'ani da manhajin sunnar manzon Allah su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da musulmai suka tafi akai kamar yadda yan shi'a sun yi haka kamar yadda khawarijawa sun yi haka kamar yadda mu'tazila sun yi haka haka kuma wasu daga cikin nawasib sun yi nasbul adawa ga wasu daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sahabbai ne sai ya zama su ma sun shiga cikin me cikin mutanen nan da suka ki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka jama'a akwai littattafa masu muhimmanci a wannan zamani wanda aka yi su daga cikinsu akwai manzilatu as-sahaba fil qur'anil karim shine wannan littafi wannan littafi yana ambaton matsayi na sahabbai a cikin alkur'ani ya bi sura sura tun daga fatiha ko suratul bakara har ya dire har wajen suna duk wata ayawa da take faɗan manzila da matsayi na sahabbai a dunkule wasabiqun al-awwaluna na al-muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsani radiyallahu anhu wannan malam yi kokarin a cikin littafinsa ya ambata maka haka me sunan wannan bawan Allah sunansa Amir bin Ahmad Qarawi Allah saka masa da alkhairi bayan wannan akwai wani malamin daban shi kuma ya rubuta wani littafi mai suna sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kitabi wa sunna sunansa iyadatul kabisi shi kuma bayani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayanin ya zo a cikin littafin Allah alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kenan wannan bayan ya faɗi matsayinsu da darajansu da girmansu a cikin alkur'ani ya kawo ayoyin ya fitar da darussa da fa'idoji ta gefe guda kuma ya kawo hadisai da suka kunshi haka sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kitabi wa sunna mawallafin sa iyadat bin ayyub al-kabisi bayan wannan akwai wani wanda ya rubuta littafi shi kuma don ya nuna cewa sahabban nan adalai ne Suna littafin sa adalatu sahaba inda musulmi a wajen dukkan musulmai sun dauki sahabbai a matsayin adalai shi kuma wannan sunansa Muhammad bin Mahmud Latif al-Fahadawi in an ce kuma wani adali ne baya nuna cewa shi ma'asumi ne baya kuskure a'a a garin ku za a ce aurenka ya zo ka nemo adalai mutum biyu in sun yi shaida yayi in ba a samu adalai guda biyu ba a nemo adadin mutane da dama to adalai shi shine wanda mafi yawan rayuwarsu biyayya suke da wa Allah tunda kuma su ba masu bai ne wani lokaci zai iya su yi kuskure to dai sahabbai a wajen dukkan musulmai adalai ne in banda wanda za mu yi magana a kansu 'yan shi'a za mu kawo kuma zarginsu da suke yi wadda suka cire su daga cikin ko daga kasancewansu adalai a littafin mu, aujazul khitab fi bayani mawqifi shi'ati min al-ashab haka akwai wani littafi shi ma yana ce a sahabatu kulluhum udul bil istithna taken su da wancan dukkan su adalai ne littafi ne shi ma mai fa'ida mai amfani mawallafinsa abul abbas muhammad bin jibril bin hussein bin ali bin dawud sai kuma kasancewar ahalus sunna su aƙidarsu da addininsu shine aiki da duk abin da ya tabbata cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wani malami ya wallafa littafi mai volume uku ya sanya masa aqidatu ahli sunna wal jama'a fi sahabatil kiram radiyallahu anhum wa arda shi kuma nan shine doktor Nasir bin Ali Aid Hassan Ash-Sheikh a ciki ya dunkula maka bayanai ne na jigajigan maluman ahli sunna kan sahabbai bayan kuma cewa wannan aƙidar an zaƙulo ta ne an ciro ta daga alƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi saboda su dama ahli sunna haka suke mai ƙur'ani ya faɗa sai ka kudurce a zuci mai hadisi ya hukunta sai ka ƙudurci a zuci gwargwadon kuma yadda sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka fahimci ayan suka fahimci hadisi shine ala fahmi salafil umma so anan dunkulen aqidan ahli sunna ne kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yarda da su wannan littafin volume uku ne mujalladi uku shi ma ya fi shafi dubu mawallafinsa dr nasir bin ali a sheikh haka akwai littafi mai amfani shi ma as-sahaba wa suhba as-sahaba wa suhba sahabban annabi sallallahu alaihi da kuma sahabbantakan sa'annan wa shubuhatun haula wa shubuhatun haula adalati sahaba wa dabtihim ya ɗauko duk shubuhohin da 'yan bidi'a suke kawowa wadda da su suke dogara su ce to ai wannan dalilin da ya samu ce sahabin nan ba adali ba ne to ya ɗauko wannan shubuhohin ta ɓangaren adalansu ko kuma haddansu ga abin da suka ji na saƙon da suka ji daga manzon Allah na hadisai da sauransu duk ya kawo shubuhohin ya kuma yi raddi ya mayar musu da martani dalla dalla za su amfani ka waɗannan littattafan a wannan babi sunan littafi as-sahaba was suhba wa shubuhatun hawla adalati a sahaba wa dabtihim ard wa naqd shi kuma Dr. abdul bin Abdulhadi Al-Qahtani shi ma wannan volume biyu ne ya fi shafi dubu ya fi shafi dubu to bayan nan sai wani littafi mai suna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mazahibun nasi fihim sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mazhabobin mutane a kansu menene akidan ahli sunna kansu yayi bayani menene akidan addinin shi a kansu yayi bayani menene akidan wato khawarijawa akan wasu daga cikin sahabbai yayi bayani menene akidan mu'tazilawa kan wasu daga cikin sahabbai yayi bayani menene akidan wasu daga cikin nasiba akan wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a takaice mazahibun nasi fihim wannan kuma mawallafin sa Abdul Aziz bin Abdulrahman Al-Ajlan kenan wannan ya yi faffaɗan magana kan mazhabobin mutane a kansu da matsayin mutane da yawa a kansu wadda kuma abin da za mu ɗauka mu a wannan littafin namu shine matsayin 'yan shi'a wadda a 'yan shi'a ma ba gaba ɗayansu ba 'yan shi'a isna ashariya masu limamai guda goma sha biyu dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to dai wannan littafin shi za mu yi karatu kuma takensa bayan cewa da yi muhimman kalmomi a cikin unwani su ne a sahaba da kuma a shia wadda shi'a din muna nufin shi'a shari'a. shari'a ashab din kuma muna nufin ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takensa shine awjazul khitab takaita zance takaitaccen zance shi wanda ya takaitaccen zancen yayi kuma zance mai faɗi daga baya mujalladi uku mujalladi uku shafi fiye da 1600 wannan kuma shafi ɗari sittin don haka anan ya takaita zance kan me bayani akan matsayin shi'a dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na faɗi sunan malamin Dr. Abdul Qadir Professor Abdul Qadir Ata Allah masa albarka kuma ɗaya ne daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni wannan malami ya zama supervisor ɗina a rubutu da na yi na samun darajar masters na yi shekara kamar uku ina fa'idanta da shi Allah masa albarka kuma Allah ya ƙara ɗaukaka shi insha Allahu a darasi na gaba za mu zo mu fara shiga cikin wannan littafi don mu ga sakon da malamin isar mana a cikinsa Allah ya haɗa mu da mu da ku a wannan lokaci kuma Allah taimake mu ya fahimtar da mu addininsa wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh